yau ma wata rana ce mai ɗauki da ɗimbin tarihi inda muka taru nan domin mu sa hannu ga doka ta kasafin kuɗi na shekara ta 2024 ya zama wajibi gare mu ci gaba da godiya ga Allah kan ɗimbin nasarorin da yake a tun lokacin da muka shigo wannan aiki bayan an zaɓe mu. Kasafin kuɗi na wannan shekara ya ƙunshi duka ƙudurorin da mun ka sanya gaba ƙudurorin nan guda tara domin tabbatar da mun sauke nauyin da ya rataya a gare mu. idan muka yi la'akari da cewa kasafin kuɗi na shekara ta 2023 ya zo gare mu ɗimauce saboda mun shigo lokacin da ana fuskantar kashi na uku da na hudu na ƙarewar shekara kuma wannan kasafin kuɗi ya zo da rashin cikakken kuɗin da za a aiwatar da shi cikin yadda ubangiji wannan sabon gwamnati ita ce ta kawo armashi ga abin da aka masuwa na wannan shekara da ta gabata ina son in sake amfani da wannan dama in shaida ma yan uwana al'ummar jihar Sokoto da dawo ubangiji wannan kasafin kuɗi za mu bi shi daki-daki mu tabbatar da cewa an aiwatar da shiya. zan sake amfani da wannan dama in yi jan kunne ga ma'aikatai su masu tabbatar da cewa sun bi wannan kashin kuɗi ƙididdiga ce domin tabbatar da an bi shi kan abin da doka ta tanada ya zama wajibi gare ni in yi godiya ga shugaban majalisar dokoki mataimakin shi da sauran 'yan majalisa baki ɗaya, ta hanyar da suka karɓi wannan kasafin kuɗi suka kuma aiwatar da shi suka tabbatar da shi a matsayin doka cikin lokacin da ya dace. ‘Yan na al'ummar jihar Sokoto, ɗaya daga cikin abubuwan da suka shama wannan jiha ta mu kai shine sha'anin tsaro. Ina mai tabbatar muku cewa da marar da muka yi domin tabbatar da cewa mun samu tsaro a jihar Sokoto tana nan ba abin da canza a gare ta. Haka kuma ba da dadewa ba insha Allah za mu sake haduwa domin mu ma dokan na hannu wadda ta ba da dama mu samu masu taimakawa domin tsaro wanda za su fito daga yanki-yanki ɗinmu na kanin hukumomi kafin in aji turin magana ina son in yi godiya ga mayan-mayan ma'aikatai musamman waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki domin tabbatar da wannan kasafin kuɗi ya tabbata. zan yi godiya ga masu taimakawa na musamman waɗanda su ma sun taka rawa domin ganin cewa wannan kasafin kuɗi an yautar da shiya daga ƙarshe ina ƙara godiya ga al'ummar jihar sokoto da irin goyon bayan da suke bamu har muka cimma nasarorin da muka kai a halin yanzu ina mai tabbatar muku da cewa dukkan alƙawalan da muka yi lokacin yakon neman zaɓe suna nan ba mu manta ba kuma da yadda ubangiji za mu ayyatar da su da wannan jawabi da ni ina mai sa hannu ga kasafin kuɗi na shekara ta 2024 Allah ya taimake mu ya ba mu lafiya zama lafiya da gamawa lafiya